وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا kuma ya sanya ni mai yawan amfani ga bayansa a duk inda nake kuma ya umarce ni da yin sallah da bayar da zakka tsawon rayuwata